sai Allah madaukakin sarki ya ce ya bani isra'ila ya ku ‘ya'yan annabiyan Allah ya ƙubu wasu ni'imatiya ku tuna ku ambata ni'imar da ni gare ku Allah fi an amtu alaikum wadda ni ni'imtar gare ku suna ta bi shukuri alaiha bi da'ati da godiya akan wannan ni'ima ku yi min da'a karrara da'ahu Allah ya maimaita da kiransu takidan wata kiran. domin ƙarfafawa da ambatawa littablili allazi huwa ajallun ni'ami wato domin hihitawa wadda take ce mahi girman ni'ima hususan kebe wa rabadahu bil wa'idi kuma Allah ya ɗaure shi da kaci ashadidi mai tsanani takawufan don tsoratarwa liman gafala an ha ga wanda ya rabkana ga wannan ni'ima wa akhalla ya nakasa bi ha da haƙuƙukanta wato kiran da Allah ya wa bani Isra'ila cewa su tuna ni'imar da ya gare su wannan maimaita da Allah ya tayi tunatarwa na da fifiko wanda Allah yake shine yayi musu wanda yake shine mahi girman ni'ima kuma don haka Allah ya ɗaura abin da ƙaci sannan kuma ya tsoratar ga wanda ya rabka na gaban wannan ni'ima ya nakasa da haƙƙin ni'imar wa ni faddaltukum Allah ya ce ni na fifita ku amma abinda an ma'ana nan na fifitar da A ba uku ubannanku don haka an kayan yanda adafinsa ala ni'imatiya ma'ana ku tuna ni'imata wata lili da iyakum da kuma fihita da ne muku fihita da ne muku alal alamina waɗanne mutane alami zamanikum mutanen zamaninku Allah ya hihita ‘ya'yan annabi ya ga mutanen zamaninsu don haka wannan kiran da an kai musu ya shahi mu mu ma abinda Allah ya mana na ni'ima to mu tuna da shi domin mu yi aiki da abinda Allah fi fita mana ni'ima mu bauta ma Allah kada mu gafala wataku Thank you.

ku ne wannan wunin ai ma fi abinda a ciki na min hisabi wal azabi ku ji tsoron abinda a cikin wani wuni na daga hisabi da azaba wanda yake nafsun rai la ta jazi ba ta iya sassakawa ai la ta ƙabi ba ta iya hukumtawa fihi ciki wannan rai ana nuhin mumina ba ta iya sakamako an nafsin daga wata rai kafiratun wadda a kafira an min jazai. ba ta iya sakawa komi na wani sakamako min alhuquqin lati lazimata aw shay'an min aljaza'i fa yakunu yasbuhu ala almazdari shay'an wa iraduhu munkaran zakwa da shi na kira ma a tankiru nafsu fita da zakuwa da ita ma nafsu na kira litta amini an zo da shi na a gwada cewa a ambata dukkanin rayuwa kowa wallahi a ranar nan ba ta isa saka ga wata rai da komi wa iqnadil kulli da yankewa kauna na duka duka wal jumlatu sifatul yawm wal a'idu makhazuhu ay fihi في الأمير عائد ولا يقبل بالياء للجمهور والتاء لابن كثير وأبي أمر باء كربا من هذا جري مؤمنا شفاعة شيتو للكافر تجري كاهرة أي ليس لها شفاعة با شيتو جريتا فتقبل بالياء كربا فما لنا من شافعين don haka za wuce ba mu da wani wanda an mai ceto to ita wannan magana huwa raddun raddina an kai liƙaunin yahudi ga magana hudiyawa inna aba'ahum al'ambiya ya sha'una lahu yahudu abinda sun kata ne wai uwayensu annabawa in alƙiyama ta tsaya za su cece su to kaga duk wanda ya jingina ga wani zai cece shi ranar alkiyama bai jingina ga aiki ne ba da roƙon cewa yana tsakanin haufi da raja'i to bai hudina ba wanda zai tane da wani zai cece shi ranar alkiyama bai yi aiki ba kuma bai bi waɗannan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya ambata ba da abubuwan da annabi Muhammadu ya ambata ba illa iyaka ya bi khayala yana cewa wani zai ceton wani zai cece to kowane na bai hudina na riga ɗaya ke cikinta Allah ya tsare mu wala yuhazu minha wannan rai wadda aka kafira ba a riƙon fansa shida fansa ya adilul mufdi wanda yake yana daidai da abin da za a fansa ne wala musamman ba a taimakon su yi na ƙuna min azabin lahi ta'ala ba za a kakkare su ba daga azabar Allah wa zamiru lamma dalla alaihi nafsu saniya lokacin da rai wadda atabi ta yi gwadi almunkiratu wadda an mai musu alwaqi'atu fi na fai wata fada bagiran korewa a cikin gargada a korewa min nufusin kasira daga rayuka masu yawa wa tazkirihi bi ma'anar ibad da kuma zakkara shi da ma'anar bayi wal anasi da mutane wa nuswatu a min al mauna ita nusura tahi mauna ha bi dam dayn domin ita nusura baitin dan adam ya ya taimaka maka kuma ya ya gama ma da tunkuɗe cuta ka tafarma amma shi mai taimako yana iya cuta ta tafarma sai taimaka maka saboda haka nusura zagayewa ta ga taimakon da za a yi maka inda nusura ta to ba a bari illa ta fada ka sannan kuma za a taimaka maka abin da zaka tsere amma mauna daban wal ayatu fil kufari wannan aya cikin kahirai take fala dilalata fiha ala nabi shafa'a ko ba a hujja da wagga aya cewa babu ceto li ahli al kaba'ir ga mutanen laifi kama ƙalan mu'tazila kamar yadda mu'tazilawa ta ce li ahadisil mutawatira allati tarduhum domin hadisai waɗanda a ingantattu waɗanda ke kwamda su tana raddi ga mu'tazilawa don haka she kenan ceto zai tabbata har ga ahlul kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa shafa'ati li ahlil kaba'ir haqqun wa man kazzaba hala min alha cetona ga masu kaba ira gaskiya na duk wanda yake ban ceton to bai samu ceto na gaba da haka mutazilawa suna cikin wanda ba su samu ceton manzon Allah sun mafassala sannan ya zo da bayani daki daki ma ajmalahu abin da dunkule shi fi qaulihi uskuru ni'imate ku ambata ni'imata adifan alaihi adabul khas alal am kuma da zancen Allah da yake cewa izna jainaku wa To ka ambata wa ku jainakum lokacin da mun ga tsayar da ubannanku, wani ka bihi, wani ma ba da hulil maujudina fi zamanin nabiyina. Wannan hidabi, wannan magana ana yi nai. da wagga magana da ake yi da abin da an baya da abin da an ka samu zamanin annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi sallama bima an ama ala in bisa abin da Allah ya ni'ima da shi akan ubannansu taskiran lahum don a tunatar da su bi ni'imatin lahi ni'imar Allah liyominu don su imani to ku ambata iznar da yana ku lokacin da mun ka kyar da kuwa min ali fir'auna daga mutanen fir'auna ahalahu mutanansa wa atba'ahu babiyansa wa asalul ali abinda asalin alu ahal au aulu ko ko taimako wa huwa muktassin bi zawal aqdari shi aulu wa fir'auna shi ko fir'auna laqabul li kulli man malaka min al amalikati misra duk wanda ya mallaki masar daga cikin amalika shi aka ce fir'auna har gobe fir'auna ba suna na na illa ba sarauta na sai dai wanda ya shahara da illat ga yanan an ce musu haka li'utuwihim domin taurin kansu shi yasa duk wanda ya mallaki masar ana ce mai fir'auna saboda da wuya a yi sarkin da bai takararci sai dai dada babban takarari shi ya wuce usuk aminu an tsago shi daga garai ta far'anar rajulu wato ana cewa namiji ya taurin kai iza'a ta idan girman kai wata jabbara ya kan garanci ana ta ta far'ana ya hir'aunanta wa fir'aunu Musa amma fir'auna annabi Musa Mus'abu bin Rayyan Mus'ab dan Rayyan shine fir'aunan zamanin annabi Musa wa au aw ibnuhu ko ko danai walidu ana ce mai wali domin bakaya adi daga sauran adawa ne ruya a an da homin ali istihara shi rawar daga cikin mutane istihara yake warada masar ya zo masar fattafaqa lahu fiha al-mulk sai mulki ya baki an ka bashi haka an ka samu wani kauli ya su mu na kun suna kwankwada muku yulu na kun suna tsora muku min samahu khaffan cewa ya kallafa mai zalunci idza wallahu zulman idan jibin mai zalunci wa asal sawmi az-zahabu fi dalab shay shi ake ce musawmi don haka aka ambata taya kayan saisuwa ana ce musu sawmi don mutum ya taya kasuwa domin ya bi abu har ya sabu ya taya ka annahu qala yabgunakum wa yuziqunakum suna muku zalunci suna kun kwada muku su ala azabe mummuna azaba ashaddahu mai tsanni wa aqabahu mai munin sa wal jumatu halun min damir ne kenan ku wasu mazdaru sa'a yasu wa nasabu ala al maqul athani li yasumunakum wal awwalukum shi na farko mafuli na farko yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku almauludina abin haihuwa bayanun lima qablahu wa asalu zabhi ashaq abinda asalin yanka tsagawa wa tashdidu litakfiri wa qur'a bi takhfifi wa yastahayuna suna rayar da yasabqulu suna wanzar da sa'akum matanku liƙaul zanzancen ba abu kahana sashen boka lahu da aga fir'auna ya ce ina mauludan lalle wani abin haifawa yuladu za a haihe shi fi bani isra'ila cikin 'ya'yan jikokin annabi yaqubu isra'ila lahi ya kuna sababan lizahabi mulkika ya kai fir'auna zai zama dalili ga ta mulkinka don haka wannan ɗa za a haihe shi cikin bani isra'ila kuma zai zama dalilin warcewa mulkinka wafil araf amma ya zo cikin suratul araf na an ce wato me yake cewa ya zaddu hula abu na aku to cikin araf sai ce yuqattiluna abna'akum tanwi'an wa tafannunan fa amara sai fir'auna ya umurni bi qatalihim sanatan a kashe duk yaron da aka haifa shekara dabba na habbaɗi duk dan da aka haifa namiji a kashe shi wa tarkihim sanatan kuma shekara guda a bar su ka a kashe haka shi haka fir'auna sa yi to cikin hukumar ubangiji hawali da haruna sai an kai da haruna sun sanata a cikin shekarar laƙata lafiya wadda babu kashi cikinta wa musa an kai da musa fi sanata alƙatali da shekarar kashi ba aka take nan ba duk iyakar dabarar da zai yayi amma duk dabara ta an gwarce ta harun ya girmama annabi musa da shekara guda domin an haifar fi sanatin laƙatar da fiha nai Musa a haifar fi sanatin ƙatali kuma Allah ya kiyaye abi ne wa fi kuma azab cikin wannan naku akwai azaba min fir'auna wannan azaba da ta samu daga fir'auna awul in ja'i ko ku tsirawa min Allah daga Allah bala'un jarabta ta ibtila'un jarabana alal awwal awul in'am ko ko ni'ima ta ala sani li'an al-bala'a yuradu bi shiddati wa ni'mati domin shi bala'i ana iya kira ne wurin samun tsanani ana iya kira ne wurin samun ni'ima duk ana iya jarabata Allah na ba dan adam ni'ima don jaraba shi Allah yana ba yana mai azaba don jaraba shi a gani ko yana hankuri wa fi zalikum bala'un min rabbikum wannan jarabta na daga ubangijinku ku bisa salihiyam da ba su dama aw bi ba'asi Musa ko da aiko annabi Musa azimun mai girma sifatu bala'i wa bil ayati tanbihu ala anna ma yasibul abda wannan aya ta gwada duk abin da ya samu bawa min khairin na alkhairi aw sharrin ko sharrin iktibarun min Allah ta'ala jarabta na daga Allah madaukin sarki fa alaihi shukru ala ma sarra don haka ya zan tilas ga bawa shi hankuri bisa ga abin da faranta mai rai wa sabu da hankuri alama madarra bisa ga abin da cuta mai da warin ciki da damuwa duk mutum ya mace suna Allah na ba abin da zo banza akwai Allah taimake mu to ci gaba waskuru kuma ku ambata in farakana lokacin da mun ka tsage falakana mun ka tsage albahara kogi bikum donku da sababikum donku wannan haliya ne wa ƙuri'a farraƙana bi ta shididi li takasiri mun tsaga albahara kogi bahar A ta sara fihi masaliku har an ka samu mashiga isna ashara goma sha biyu ala adadin asibadi bisa ga adadin jikoki fada mu kun ka shige shi hari ne kuna masu gudu na adukun ga makiyanku fa an je na ko mun ka tsada ku min daga daga daga duta wa aga raqana ali fir'auna mun kawo mutanen fir'auna mako qaumahu mutanen ba huta da shi ai mun yi wanga aiki wa antum tanzuruna alhali kuna kallo ilan ɗibaƙi albahari alaihi hakko gibiyar ruhin sun ka mutu mun ka ƙyarra kuku ko kuma koma inda suka yi jama'a akwai ni'ima nan ko babu ka ya kore ka da niyya ya taya hallaka ka ya dawo ya bi ka Allah ya tsallaka da kai shi shi halaka kai ka dawo wurin da ka tashi babu ni'ima suna kallon ana budun budu ma don an ka mutu gaba idonsu ya kamata ku yi godiya in ji bangiji Eh? To ci gaba. ثم استخرجتم العجل من بعده وانتم waskuru aidan ku tuna kuma ku yi aiki da abin da ya bayyana muku idwa adana lokacin da mun kai alkawali bil alif lil jumhur wa duna hali abi amru albasari fi jami'il qur'ani lokacin da mun kai alkawali da Musa ismul ajami maf'ulul awwal wa wasani arba'ina ai timama ha cikatta wa laysa zarfun ba zarfi na ba in laysa ma'anahu nu'ihi bil arba'ina ba shi ma'ana ce ba mun yi alkawali da Musa arba'ina lailatan dare arba'in nu'ihi muna bashi indan qiba'i hagun kare wata a taurata da ta amalu bi hadin ku aiki da ita izil wa'adu don alkawali kana ba'da ruju'i bani isra'ila alƙawali ya zamo bayan dawo bani isra'ila ma'a musa tare da annabi musa ila misira zuwa masar ba da halaki fir'auna bayan halaka fir'auna Allah ya sallada bani isra'ila akan kibdawa mutanen fir'auna da fir'auna an zo an halaka su ko sun dawo masar to ni za a yi a ba su littafi wanda za su bi hanya da shi suna aiki bisa gare shi to Allah ya musu alƙawali za a ba annabi Musa littahi amma bayan cika kwana arba'in don haka bayan halaka fir'auna walaysa lahum kitabu ga su kawai ba su da littahi yan tahuna wanda suke tukewa ilaihi zuwa garin shari'a ta shari'a ga hu zaune amma babu littahi amma ga manzo wa'adallahu Musa Allah ya alƙawli annabi Musa ida a taura ta bashi a taura wa daraba lahu miqatan ya san ya mai wakati zalqada wa ashar zulhijjati ya mai wakati zalqada da goma ga zulhijja fa zahaba ila duni don haka annabi Musa alaihi sai ta zuwa duri wa daraba lahu ba lahu ba ku gyara lahu saboda haka ya tai da shi zuwa duri sannan za a shi littafi sun ba ta khatumul sannan ku karki dansa Musa ya wuri wurin an so muku abin da za ku bi ta shari'a amma an rage da ku baya da 'yan baya don haka musa samiri ya ce to dama yana son shi kurga amma annai musa ya kare shi amma tun da ya daga to sai ya ga wani zai to sai kera musu ɗansa allazi saga hu lakum riyu ilahan sai musa riyu sai mulmula wani ɗansa da kayan ado ya yi mai kwararo wanda iska ya hure shi yana sauti من بعده bayan ta annabi Musa ba'da zahabihi ila adina bayan ta annabi Musa alaihi salam zuwa ga alƙawalin da muka yi da shi ya ku waɗannan jama'a da muke magana da kuwa antum zalimuna ku kuna ma zalunci bi tahazihi da riko ne lawa tukum don azawa ku al-ibadatu ibada fi gairi mahalla ba gaba garin ta ba a dalili wannan ya faru gare ku yanzu wanda an ka ce za a ba littafin shari'a ka zo a tsaira mai dan sa ya ce wai ilahu na gani shi ka san bata ta kai bata to bayan wannan abin da kun kai ni an kai gaba bayan an ƙara wannan kun zo kun tuba kun gwada abin da kun kai ba daidai ba sun ba a fauna sannan mun ka yahi an kum gari ku hauna zunuba ku mun ka shahile shi ne tuktu lokacin da kun ka tuba nan ba da zalika tihazi bayan riƙon wannan abin ɗansa abin bauta Allah ya yi muku haka la'allakum tashkuruna ko za ku godiya ga ni'imatina ni'imar mu da muka alaikum gani to amma ba a samu godiyar ba na'am kuma ka ambata wa iz atayna Musa alkitaba lokacin da muka ba annabi Musa littafin a taura wal mun ka ba shi kuma littafi mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya ada tafsirin na ai Alfariku mai rabawa bainal haqqi wal batil wanda ke raba tsakanin ƙarya da gaskiya wal walharam. wal haram wakila al muradu bihi mu'jizatihi al fariqatu bainal haqqi wal batil mu'jizozin da Allah ba a Musa masu raba tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya yi muku haka la'allakum tahtaduna ya yiwu irin wannan shiri da Allah ya muku ku bi shi ku natsu ku shiriyu bihi min dalalati bi tadabburi da lura fi cikin tafakkur tuntuni amma ɗabi'a kada wanda ya saba da laifi sai yayi ba iya bai iya zama sat to ni a gaba وإن ka ambata wa izkala musa li ƙaumihi lokacin da annabi musa ya ce ga mutanansa, allazi na abadul ijila wa'in sun ka bauta ma ɗan maraƙi ɗansa ya ƙaumi ya ku mutane in na zalamtun an fusa kun zalunci kanunku bitihazikum iji na ilaha da riƙon ku wanga ɗan dangwali abin bauta wa tubu ku dawo iji ku dawo ila ibadati rabbikum ila bari bari'ikum zuwa ga bauta wanda ya ƙaƙa ku uku wanda ya halicce ku li ibadati ga bauta mai ka annahum qalu kayfa narji'u kamar sun ce ma Musa ya za mu dawo jama'a mana tare da kuwa yanzu ka ce mu dawo zuwa ga bautar Allah mu tuba ya za mu dawowa ce to tunda kun tambaya faqatulu anfusakum wa kashe kanu babu wata tuba in banda kashe kai duk wanda ba a kasa ba matsayin a yi mai wankan laifi to bai tuba ba kuma liyaqtul al-bari'u min min ibarati al-ijr minkum al-mujrimu bi ibarati abinda a tuba duk wanda ya farfartu wanda ya zan ya tsarkaka gabanin bauta ba dan dan dan walin nan to ya kashe wanda an mai laihi da bautar ɗansa haka za a yi shi a tuba jama'a muna tare da kuwa tubarsu marar laifi ya kashe mai laifi eh, ɗan maraƙi ba to shi zai kashe wanda ya bauta ɗan maraƙi sai mutane zan waɗanda ba sai laifi da ba zalla annan wato in duniya ta ɓaci haka na ɗaya magani in dai duniya ta ɓaci to in an ka bau waɗanda an masu laifi duka suna ɓata wanda annan ko ɗan guda na an ka bai wanda sai ya ɓata su babu wata kafa kafa da za a yi wannan shi a gyara wakila faktulu an fasakun amma ga wani ƙauni kuma na tafsiri an ce abinda an ma'ana ku kashe kanunku bai kada ya ha an shahawati wato kashe kai to duk wanda ya shiga cikin bautar dan maraƙin nan to duk abin da annashawa ya yanke ya bada shi a tuba ya zauna duk abin da annan marmari duk abin da annashawa duk abin da aka jin daɗi ya shafa shi ya wahala cikin duna kama ya mutu shi a tuba kama ƙila man lam yu'azziba nafsahu la yun'imuha duk wanda bai azantar da kansa ba bai nemtar da ita a an shi na ba haushe ke cewa ba a samu sai an wahala in ka ga wani cikin inuwa yana hutawa to ran da ya zama rana wallahi baka labari mun gane magana haka kawai mutum ganin ke cikin ni'ima ko dai a wahalan ma a same ta ka so ka shiga inuwa ka ci bilis ko ku ɗan kai ka nema sai da kawo halaka ka samu ya dawo ta shi ke to ya dawo to shi ke to ta yi hmm. wa mallam ya katulha la yuhiha duk wanda bai kace rai ne bai raye da ita wanda dunan duniya bai waka ne azaba ba ga abubuwan da Allah ya hana ya basu lahira bai samu aljanna huwa na dada ha ina ni zalikum al wancanan ku kashi khairul lakum shi wai he gare ku inda bari ku gungun da kaka ku wa wafaqakum ya datar da ku li fi'li zalika aikata wannan wa arsala muna tare da kuwa mun kuwa matafsirin farko sai Allah ya aiko alaikum gare ku sahabatan girgizanya girgije sauda an baka li Allah yansur ba'dukum ba'dan fa yarhamuhu sai an ka sako girgije wanda yake baki tilil cikin girgijen nan duk wanda an mai laihi ba ya ganin kowa amma marar laihi yana ganin mai laihi sai dai sa takobi kaɗe mai kai duk waɗanda sun kai bautar ɗan maraƙin nan an ka kashe su gaba ɗai duniya ta zauna lahiya ya koma ga wacin fassara izdon ji'ilan lazina abadul ijila safar an sanya waɗanda suka bauta ma ɗan gangwali dan maraki sau guda wa ahadha allazina la ya'buduhu waɗanda ba su bauta ma ɗansa ba su ko sun karɓi makamai fa qatalun su kashe su hatta qutila min min ha aka kashe min ko cikin gona hawa 70 alfa mutum dubu 70 duniya an daɗe da yawa hmm. kanu ɗaya ka tsara gurɓatacci to ɗaya ana so a gyara duniya ko sai an yi haka waɓannatan nan duk sai an kaushe su sanan duniya ka zama lahiya amma wallahi an ka ba ƙwara guda tana iya duk tana iya bakwata duniyar ga Allah shi mara gudunmuwa saufa eh? tala an ja layin yace layin an kaka Allah da shi saukaka ba alaikum Allah ya dawo da kuwa abila Allah ya karbi ta wata inda huhu huwa tawwab Allah mai karba tuba na almutafaddilu mai alkhair bi qabuli tawbatin bi karba tuba arrahim Allah mai jinkaina da ahul kubati jaran gome ga babban laifi wal al'ula min qawlihi fatubu li tasabbubi li anna zulm domin zalunci sababu tawbati da sababu tuba wa thaniya li taqibi ai idan ku niyya ala tawbati akan tuba karkace bi ai in fa'altu zalika ta ba alaikum in ko aikata ta Allah ya dawo da ku Allah ka dawo da mu to ci gaba eh ko za ta matsayi da wani jama'a an kashe masu laifi ko ba kashe ba to kuma ga wata babba annai musa ya ta miƙati da jama'a waɗannan jama'a da ya zo da su ga waɗanda da ya bari na alaka su Waɗanda da ya zo da su wurin miƙati da ubangiji su kuma ga abin sun kace ka ambata wa in qultum lokacin da kun kace wa qad kun hita duk ga magana ana yi da jikokin su ba su sun kai ba ubannan sun kakannin sun kai amma don me aka magana da su domin sun yarda da aikin na kakannin su zamanin annabi Muhammadu lokacin da kun ka ce ya Musa wa halarci kharajtu a Musa kun ta ne Musa wa antum sab'una ku kuna mutum 70 au aqall ko ku ku kai ba Misa suka ta yi annabi Musa ya zaɓi waɗanga mutane da yake ganin mala'una manya na maho cika ido an ka zaɓe su cikin duban balin mutane mutum nawa aka kashe an kashe bayan ga dubu saba'in to cikin dubu saba'in an ka zaɓe mutum saba'in kai ka san manya na ko annai musa ya tara da su a sai da su manya na le ta atar don ku kawo hanzari ila Allah zuwa ga Allah min ibaratul injili na bautar dan baraki ko yin ittifaqi ba a daidai ba an sa'a ma Allah to lokacin sun gaba da annabi Musa alaihi salamu can wurin munajati wasa ni itum kalamu kun ji magana Allah sai kun ce ya Musa ya kai annabi Musa lan numena laka wallahi mu ba mu yarda da kai mai imani da kai la ajali kaulika don ɗaya maganarka aw lam naqirra laka ko ko ba mu hurci mu tabbatar gare ka da annabta da manzanta cewa Allah ya aiko ka anna Allah kallamaka cewa Allah ya magana da kai hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah ido da ido iyanan fai la satira ba wani ba wani dan bayana nawa wa tsakanin tsakaninmu da Allah mu ganai jama'a muna jin maganar da waɗanda fa zababbun da annai musa ya zaɓa na ce da su suna da waga magana ba mu yarda da kai hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah iyana la satira bayyana wa bainahu ya zan ba wani sitira tsakanin murshi wani sabaha alal mazali li'annaha nau'un min ar-ru'ya au 'ala al fail aw maf'ul wa quri'a bi fatah al-ha mazdarun ka galabatin aw jam'u jahirin halun al-hali mukam to suna wannan magana suna wannan magana fa haskumu kasu sai tsawa ta kama ku a sai hatu tsawa na inali domin faifaicewa taurin kai wata annutu son wahal annai musa waɗannan mustahil da nema abin da aka korare bai samuwa to da yin wannan magana homitun dukun ka mutu babu wani mutum guda da ya rage cikinsu kowa sai ya mutu da cewa sai sun ga Allah sai aka mutsawa kowa ya mutu wa antum tanzurun alhali kuna kallo ila ma halla bikum zuwa ga abin da sauka gare ku annabi Musa alaihi salamu ya jagoranci mutane gashi ya tahi an ga ya guda mutum 70 shi an da dai da dai amma sun ce sai sun ga Allah lokacin da aka yi motsawa duk gaba ɗaya sun ka mutu ko makasun kun ka zauna maiti na matattu yau yawman walailatan dare da wuni mala'ika jibril ya musu kakara ku kowa ya mutu a kwana suka wuni matattunsu suna matattu amma wa musa annabi musa ya da ushina addu'a waya kula yana cewa ai rabbi ya ubangiji kai fa a zan koma ila bani isra'ila na taho tare da mutum saba'in manya-manyan mutane waɗanda kowa baya ne akwai jama'a yanzu a zan koma cikin sun mutu dunahun ba da mutanen gaba wahum hiyarun su ne zababbu su annai Musa na gwada ma ubangiji duk abin da yake in ya dawo ba za a yadda ba za a ce shi ya kashe su don haka ya Allah a yi min wadda za a yi mutanen in koma da su wanda ya mutu ya kwana ya wuni annai musa ya gaba ya koma ba da su ba don bai san abin da zai faru ba sai Allah ce to tun Musa tun da ka matsa ثم بعثناكم ba ba'azna ku sannan mun ka tayar da ku ayena ku mun ka raya ku ba da mutu kun baya mutuwa litastawfuran ku cika ajalikum ajulan ko da sun ka mutu lokaci su bai ba lokaci bai ba sun ka mutu annabi Musa alayhi salam ya roki Allah a tayar da su don bai iya bani Isra'ila ba da mutanen gaba Allah ce to za mu tashe su Musa a koma da su Allah ce muka tayar da kuwa bayan mutuwa ku amma mun yi muku haka na la'allakum tashkuruna ko za ku gode ma ni'matina ni'mamu bizalika da bizalika al ihya da rayawa wa qabulu tawbati da karba tuba an raya su bayan mutuwa an karbi tubar su jama'a mun ji wannan

wa zallalna alaikumul gamama sannan mun kayi muku inuwa da girgije sattarna ku muruhe ku bi sabar girgije a raƙiƙi isilili ne hali shamsu daga zahira na titini lokacin da an ka ta yi yaƙin nan da an ka zo wanda an ka samu ɗemuwa wanda annabi musa alaihi salam cikin wannan yaƙi allah ya amshe shi to Allah ya wa bani Isra'ila inuwa da girgije saboda tsanin zahin rana babu abinci cikin dokar daji wa anzalna alaikum mun ji suwa gare ku fitihi cikin wannan ɗemuwa alman na darba taranjadin aw shay'an yushbihuhu mun ji suwa muku darba ko abin da ya kama da ita hulun ɗan mai zaƙin sha mai zaƙin ɗanɗano yanzu alayhi yana jiɗa gare su sulu salji a wara ba min ɗulu ilfajari ila ɗulu shamsi ba da zare ka abin nan ba in alhijir ya keto kowanne daga cikin sai to da nashi akushi sai a zaga dutse sai ko ba sai tsugunai tare sai judo kawai yana shiga ciki kama abin nan da aka samu ga karan dawa da mai wani aka ce mai eh? a'a abin nan da aka samu mai zaƙi a ba galla ba darba eh darba a'a daga keto alajir zuwa kullu rana likulli insanin sa'un kowane mutum shi shi kadai sa'i guda yanzu ko zuma an ka ce an zubo da sama sa'i guda an ka baka ai kasu kana yin tasha to kullun nan wasalwa da ƴaƴan shida kowa ɗaya da sammani su ne 'ya'yan itacen ƴaƴan tsuntsayen nan waɗanda gashi bai fito ma da yawa ba ƴan shida masu mai da takfif al-mim wal qasr qahu bara dayu bari ka je ayi nau'un min dayi nau'i na tsuntsu aw salwa da'iru yushu ko ko salwa tsuntsu na wanda ya kama da shi abin nan ya shara'i samani mai kiba yub'as ko yab'asu Allahu alaihim junub Allah na aiko musu iska na abin nan kudanci iska na kudanci fa yakshur alaihim sai taro musu salwa wai zuwa rajul min ha ma na namin sai ya kama abin da kai sata yanka ina mai tambayar danyi iska ka koro su ya gargado ka san mutane cin su ba gudana ba wanda duka aikin guda ɗari sai shi guda ɗari eh. Kaya Allah na bakar yanzu wani kuma sai kama uku su sai sai wani kama goma wani ishirin wani talatin, ta san wasu hada ba gare su oh. wa kana kullu insani kowanne mutum ya huzu min nau'aini yana riko nau'in gabi kalwa da tarandabi kifayatu abin ke sata illa ilal gada hagobi wata rana bai jida illa yawmul ta sai ranar jumu'a ya kuzu mai ni ranar juma'a mutum zai rika na kwana duk hula mai kun yanzu yawm sabt don bai jiɗa ranar asabar wa yanzuru alaihim bin laili amma yana jiɗa garin sa dare umudu narin wani ginshiƙin wuta ya siru na fi da suna ta cikin haske ne tun sannan an ka fara sanin ilimin lantarki suna cikin tayya da dare babu su da hitila babu haske sai dai wani gimshiki na wuta shi na tayya suna bi suna ganin inda suka tayya wa kana siyabon ya zanto su la ta tasu ba ta dauda wala tubla ba ta tsuwa in mutum yana sabon sutura sai ta shekara saba'in wanda yasa ta yau haka nan take ba ta tsuwa ba ta tsuwa ba ta dauda don ni bi barakati Musa alaihi salam don albarka annabi Musa alaihi salam wa fi bukhari ni hadith sa'id ibn zaid radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al min al-manni rodiya tana daga cikin darba wa ma'uha shifa'ul lil aini ruwanta waraka na ga ciyon ido duk ciyon da aka ijiya ya aka sa ruwan rojiya to ana warkewa rojiya to suna ba su rojiya ba eh. sanan mala alhassan nan ala jika mala alhassan dogon daji o'o oh, oh, da shi an ka fara ko gaba bai rujiya ana samun tauri mai hukuku tana tsira daji ba ta da nisa akwai tun wani kuwa samun ta ana samun ta to wanda ka so ya same ta kaga sai ta dajin dajin zo ya samu lahami da gwada mai a'a hitowa ta kai awo dajin zara ko kaji arara ma ya ce dajin zara ma ana samun a من المن وماءها شفاء للعين قال القسطلاني muna tare da kuwa shi shi abdullahi yake katsalani ya ce alkam'atu bi wata yalkabi wasu kulul mimi wa hamza mafuwa shay'un wani abu na yambutu wanda ke tsira bi nafsi da kai ne min gaida iskin ba ta ba shi kai ba ba a neman ya tsira a hamau ja ja ja wa ma'uha shifa'un lil aini ruwan ta waraka na ga idanu idza rubiya bihal kufr amma in an kai garwaya ta da kwalli a kwalli wa tutiya ko kan an kara ta tutiya wa warqu tuti wa gare ma da su su ma ya bihi ko ifridu ko an kara ta da kwalli ko tutiya ko an kara ta da ismit Hin-hin hinhin kun san hinhin ko hinhin hinhin kai ka san hinhin ko hinhin kuwai mutaka la mubaratan shi katsalani ya ce ba ita ɗaya ba sai an haɗa da wani abu cikin waɗanga wa ƙara nawawi muna tare da kuwa amma imamu ya haya nawawi mallamin nan da rubuta riyadu salihina ya ce an na mujarradul ma'iha ruwan rojiya ɗai shi wa ubu ɗulaƙa waraka na ga ido ko a safori ba li'anna hamin alhalali domin halatta allazi laysa hi kitabihi shubhatun wurin ɗaya bauta babu wani shirki awo wa asaluhu min almani kuma asalin rojiya daga wannan darbata ta ne Musa allazi unzila wadda an gaji suwa ala bani Isra'ila wallahu a'lam Allah shi sa asilin litahi ne wa qala Abdurrahman Sa'alibi almannu abin da ake ce mannu samgatun wani ɗan danko-danko na kulwatu mai zaƙi Ha za ka wani firqa wannan shi zancen wani abin nan yankin jama'a na wakila ko asalin zuma wakila ko allazi yanzilu al yau ala shajari darba an ce shine wanda ke ji ɗaga yake yau darba kenan kamar yanzu mu nan gare mu yan kwanukan da sun ka wuce ana samun darba ga jikin maiwa da dawa to amma mu mun cire namu babu su yanzu sai a koma inda waɗanda ba su girbi ba maiwa da dawa ana samun darbar jikinsu eh, wanda bai santa ba sai ta ya duba eh, to na na an ka intaha hmm. intaha hmm. intaha Thank you. ગયા